يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da sha uku ga watan jumada al'akar shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda shi ne yammaci na takwas ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da shida miladiya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu salihin wannan kuma shi ne darasi na ina masu kafin wani ya ce ta 98 wani ya ce 98 98 ne Thank you. muna lissafa karatu ne ban da ranar da ba a yi karatu ba ranar da aka yi tambayoyi baya da takwas za mu tafi ko ali za mu tashi darasi na casa'in da takwas ina jin sai kai ba akwai ranar da baka zo kitabu salami babu fadlu salami wal amri bi ibda'i wato wannan littafi da zamu shiga ciki shine kitabu salam zai magana akan mas'aloli da suke da alaka da sallama babu na farko a ciki babu fadlis salami wal amr bi ifsha'i babun da yake magana akan falalar yin sallama da yin umarni da ya ɗaka, wato wannan babu zai bayyana abu biyu abu na farko falalar da ke cikin yin sallama abu na biyu yadda annabi ya umarni a yaɗa sallama a ɗaiɗaita ta a tsakankanin jama'a قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها وقال تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة وقال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وقال تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام الزاريات malam ya buɗe wannan babi ta hanyar ayoyi da suke magana akan sallama ayar da ya fara kawowa faɗin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum kar ku shiga gidajen da ba naku ba hatta tatta'anisu har sai kun nemi izini wa tusallimu ala ahliha sannan ku yi sallama ga ma'abota wannan gida abu guda biyu ake bukata lokacin da ka je gidan da ba naka ba wato kai al-istighna al-istighna ana fasara shi al-istighna domin abinda al-istighna yake nufi yana nufin talabul un wato neman ɗebe cewa neman a tsaye bai maka cewa to kuma yaushe ne za a tsaye bai cewa idan an yi maka izinin da shiga ko 'yan an hana ta izini idan an yi maka izinin shigo to an tsaye bai maka wato za ka ji shigar ba tare da ka ji cewa ba to wannan shi yasa waɗansu malamai ke cewa al na ke nufin al-istizan wato neman izini ke hatta ta sa'ani su har sai kun nemi izini wa tusallimu ala ahliha kuma ku yi sallama ga ahlin gidan wato wannan na nufin idan mutum ya je farko ya fara yin sallama sannan na biyu ya nemi izini assalamu alaikum a ce wa alaikum assalam wa rahmatullah ko wa alaikum assalam kadai ko wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar da kaifiyar an sallama za ta zo a nan gaba. Na ga kuma kun kule kun kurkure yawan jama'a. to lokacin da suka yi sallama to abu na biyu shi ne sai mutum ya ce ki in shigo sai a ce eh shigo ko kuma a ce kaɗan jira duk wanda aka ce maka shi za ka yi in an ce shigo sai ka shiga in an ce ka jira to sai ka jira in an ce a'a gaskiya yanzu ba zan samu daman karɓan bako ba ka je ka dawo sai lokaci kaza to sai ka shiga. ababai guda uku ne za a faɗa maka tsaye daga ciki ya danganta wane yanayi shi mai gida yake ciki in ya ce shigo ku biha wa ni'mat in ya ce ka jira sai ka jira in ya ce kuma ka tafi ku sai ka tafi wa in qila lakum murji'u farji'u huwa azka lakum in an ce ku koma sai ku koma sai fa alheri a gare ku kada mutum bayan ya ce je ka sai an ka ce a'a da Allah munti daya shi munti daya baya son ku kuma yana son ka Ubangiji ce أبنجي لكي da دخلتم بيوتا idan kun shiga waɗansu gidaje fa sallimu ala anfusikum ku yi wa sawunan ku sallama tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyiba gaisuwa ta musamman daga Allah mai cike da albarka kuma da daɗa da kalmomin da ke cikin ta kalmomi ne masu cikakkiyar ma'ana daɗin kalmar sallama ɗin shine kalmomin da ta kunsa kalmomi da shari'a ta tsara mana su mu yi amfani da su wajen yin sallama ko wajen amsawa me ake nufi da fasallimu ko ala anfusikum waɗansu malamai suka ce ana nufin in ka je gidan da ba kowa gida ne ka san babu kowa to sai kai wa kanta sallama ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin waɗansu malamai suka ce a'a abinda dai ake nufi karfafa cewa idza da kaltum buyutun ghayr buyutikum an gane ku hatta la tadkhulu buyutun ghayr buyutikum hatta tasalihu wa tusallimu ala aliha wannan shi ne kuma aka karfafa da cewa fa idza da kuntum buyutan fasallimu ala anfusikum لأن الصلاة على أخيك المسلم لأن السلام على أخيك المسلم كالسلام على نفسك idan kai wa dan uwanka musulmi sun lama kamar kai wa kanka ne daidai da fadin Allah ta'ala wala talmizu anfusakum kar ku aibata kawunan ku ya idan adam ba zai aibata kansa ba ana nufin la yalmiz ba'dukum ba'da kar sashin ku ya aibata sashi domin aibata dan uwanka musulmi kamar aibata kanta ne kamar fadin Allah ta'ala la taqtulu anfusakum kar ku kace kawunan ku ya dan adam ba zai kace kansa da kansa ba amma la yaqtul ba'dukum ba'da kada sashin ku ya kace sashi domin ukuwa ta imani dangantaka ta imani da musulunci tana so tana nema a wurinka ka ji cewa dan uwanka kamar kai ne shi ma ya ji kai din kamar shi ne inna mu'minuna ikhwa to ake ukuwa ta imani ya kasance ta tasiri ta yadda kana jin cewa da abin da kawa dan uwanka daidai yake da abin da zaka wa kanka kaga kenan lalle ka masa alkhairi tunda ko ka son ka da kanka lalle ka tsare masa sharri tunda ko ka son a masa sharri فسلموا على أنفسكم يعني يسلم بعضكم على بعض وقال تعالى أبنجي تعالى وإذا حييتم بتحية إذا أن جيتك دوت جيتوا فحيوا بأحسن منها تقراما لما في شاونتا أو ردوها ko mayar da daidai kwatan kwacinta idan an ce assalamu alaikum kuma sai ku ce wa alaikumus salam ko idan an ce assalamu alaikum wa kuma ku ce wa alaikum assalam wa rahmatullah kaga daidai ita ce nan idan aka ce assalamu alaikum sai kuma ku ce wa alaikum assalam wa rahmatullah to kaga bi ahsana min hadin ke mayar da sallama daidai da ita ko da tafi ta kyau wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya faɗa yace hal ataka hadithu dayfi ibrahim al-mukramin shin labarin bakin annabi ibrahim masu karamci ababen karramawa ya zo gare ka Allah ke tambayar manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tambaya ce littafwik dan a saka ta ji saukin son labarin ya fi a ce maka labarin bakin annabi ibrahim shine kaza shine kaza shine kaza a faɗa maka wannan da kuma zuwa ce ka ko taɓa jin labarin waɗansu baki da suka jin annabi ibrahim wanne ya fi zuga ka wanne ya fi zaburar da kai da motsa maka yunwar jin labari wannan da biyu hal a taka hadisu baiki ibrahim al-mukarramin labarin bakin annabi ibrahim waɗanda suke ababen karramawa ya zo gare ka iz dakhalu alaihi fa qalu salama yayin da suka shiga wajensa sai suka ce da shi salama abinda salaman suke nufi nan gurin maf'ulan biyu mansub ne ana kaddara masa fi'ili ai nusallimu alayka salaman muna yin sallama a gare ka fa kana shi kuma sai kana shi kuma sai ce salamun shi kuma wannan abin da yake nufi salamun alaikum wato kenan mubtada ne ana kaddara masa khabar din wato jumlar da su suka yi amfani da ita jumla ce fi'iliya tunda ta buƙaci fi'ili da fa'ili da mafa'ulan bihi mansub shi kuma jumlar da ya amfani da jumla ta ismiya wadda take bukatar mubtada wal khabar to a wurin malamai na larabci jumla ismiya ta fi cikakkiyar ma'ana sama da jumla fi'iliya, domin jumla fi'liya abin da take nunawa nayi maka sallama ko ina yi maka sallama amma ba ta nuna da woman sallamar amma lokacin da shi kuma ce salamun alaikum ya nuna sallamar shi ta fitar su domin jumla ta tadullu ala dawam والسكون tana nuna da wamar abu da tabbatuwarsa dindindin aminci ya ci gaba da kasancewa tare da su duk abin da suka ce kawai mun yi maka sallama a yanzu kenan da kafin mu shigo ba wannan bayan mun shigo mun tafi ba wannan a yanzu da muka shigo mun ba su abinci shi ko yana roƙa musu amincin dindindin kaga kenan da sallama shi da tasowa ce ta fi ta ibn tayyib ya bayani mai kyau a karkashin wannan kalmomi a cikin littafin jala'ul afham da salati ala khairul anam ko na musamman haka waɗannan ayoyi suna nuna falalar sallama ta ina ta yadda Allah ya kira mutane da sunan imani kafin ya umarce su da yi wato sai ya nuna cewa yin sallama ɗin an gare ne da cikin ɓangarori na ne na imani tunda an ce ya yi hallaje na amanu yi kaza to ya nuna wannan abin bangare da cikin bangarorin imani kamar yadda inda za a ce ya yi halazin amunu la ta fa'alu kaza to ana nufin barin wannan abin bangare ne daga cikin bangarorin imani ka bar wannan abu an gane ko ya yi halazin amunu la ta kasalu sai da wa'an tumurun lalle barin farauta lokacin da kake cikin ihrami bangare ne daga cikin bangarorin imani an gane ko wannan ya nuna falalar sannan kuma da yadda aka nuna mana cewa wato ita sallama din tahiyyatan min indillah kalmomin daga Allah ke wahayi ne ya tabbatar da su ba zaɓi ne na wani ɗan adam ba sannan mubarakatan masu albarka ne abinda ake nufi da albarka shine kasratul khair yawan alkhairi wa dawamu tare da dawamarsa domin lokacin da mutum yake assalamu alayka wato addu'a yake maka domin shi lafazin assalam din wato shine assalamatu bil afat wal ilal wato aminci daga dukkan wani abin da ke bakanta rai aminci daga dukkan wani abu mai cutarwa mai cutarwa a duniya ko mai cutarwa a lahira mutum yana so ka zama cikin aminci dindindin lokacin da yake assalamu alaikum ka ga za ce barka da asuba barka da yamma barka da wahaka barka da rana ya gida ya yara ya kaji duk waɗannan ababen ba su da wata ma'ana assalamu alaikum shine magana da su amma wani idan ya fara tambayar ta har sai ka gani yaya kaza yaya kaza yaya kaza to wadannan ba ya da amfani assalamu alaikum wa alaikum assalam don wadannan tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyiba zaɓaɓɓun kalmomi ne Allah madaukakin sarki ya shar'anta su to su ya kamata mutane su yada tsakanin وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف متفق عليه wannan hadisi an karbo daga Abdullah ibn Amr ibn al-As Allah ya kare da adare yake anna rajulan sa'al Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya tambayi annabi tsira da amince, da tabbata gare shi ayyul islam khairu abin nufi ayyu fisalil islam khairu a cikin sifofi na musulunci wata sifa ce mafi alkhairi a cikin ayyuka na musulunci a lissafa mun waɗansu ayyuka waɗanda ana kira su cikin ayyuka mafi alkhairi mafi ya kyawu kana sai manzon Allah ce da shi tufu imu ta'am ka ciyar da abinci wa taqra'u salam ka karanta sallama ala man arafta wa man lam ta'rif ga wanda ka sani da wanda baka sani ba waɗannan suna cikin ayyuka mafi alkhairi kaga wannan ya nuna falalar sallama ya nuna umarni da ita ko to ta yi mutfa'am ciyar da abinci malamai suka ce ciyar da abinci iri biyu ne akwai ciyarwa ta wajibi akwai ciyarwa ta mustahabbi ciyarwa ta wajibi shine ciyar da mutan gidanka matanka da ƴaƴanka ciyar da iyayenka da suka gajiya waɗanda sun dogara da ciyarwarka wannan ciyarwa ce ta me ta wajibi ciyarwa ta mustahabbi ita ce ciyar da wani bare ba cikin mutan gidanka ba miskini ko baraya ko dukkan wani mabukaci to wannan sirwa su kuma sahabi to duk lokacin da aka ce yi abu kaza kuma ya zanto abin na iya daukar wajibci na iya daukar musahabbanci to wannan yake gabatarwa kan dan uwansa ana gabatar da wajibci kafin musahabbanci kar a ce kuka yi mutu'am sai ka bar mutanen gidanka da yunwa sai ka bai wa makwabta dan anan mun ta bar wajibi ka je ta aikata ne mustahabbi a'a sai ka fara da mutan gidanka sannan na waje ibda bi nafsika thumma bi man ta'ul haka manzo Allah ce fara da kanka sannan wanda yake dole ne ka ciyar da shi shine mutan gidanka sannan kuma sauran mutane don Allah ya nuna cikin hadisul qudsi yake wa mata taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma tarabtuhu alayhi alayhi bawa na ba zai taɓa neman kusanci na ba da wani abu da na fi ƙauna sama da abin da na wajabta shi a kansa Ta ka fara da wajibi kenan biyar da matar ta ce da ya'yanka wannan wajibi ne karka yi musu ƙoro kuma da kayan gwazurin wanda jina idan an faɗo lam yusrifu wa lam yaqturu ko wa lam yuqtiru wa kana baina zalika kawama. mutum ya fara da iyalinsa karye ya ƙoro kar ya an gwazurin yana da halin da zai wata sai ya mutu ba cikin yana da halin da wata rana a cikin kafa wata rana kuskus wata rana shinkafa da salat amma kullum sai a tsaya tuwon masara miyar kuka kamar aya cikin surutun bakara bayan ko kana da halin da za ka yi wa tawa iyalinka kawai saboda kana da mako kana da mako da da cikin wannan ba daidai ba ne ba sannan kuma kar a yi abinci da yawan da ya wuce bukata a yi ta zubarwa a jiji yara suna wasa da su yara don sun tashi faɗa ta ne da wannan da wannan kwai wannan kuma ya zama albazuranci la tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu rabbika kafura ko na musulunci ana son sakatacciya dan duk lokacin da aka yi ci siyarwa sai a ce bil ma'ruf bil ma'ruf bil ma'ruf wannan al ma'ruf din ana nufin abin da yake tsakatsakiya bai yi koro ba don yin koro din ba zalunci sannan bai yi albazuranci wa taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif kai sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba wannan kaga na nuna ya sallama duk wanda ka gaba shi kaga alamar musulunci sai ka sani assalamu alaikum duk wanda ka gaba da shi assalamu alaikum haka wannan وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال daga Abu Hurairah yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbata da rashi ya ce lamma khalaqa Allah ta'ala Adam alaihi salam yayin da ubangiji ta'ala ya halitta annabi Adam alaihi salam bala ya ce da shi izhab fa sallim ala ulai nafar min al malaikati julud yace je kai wa wadancan sallama da yake nufi da wadancan nafar min al malaika wani adadi ne na malaiku julusun suna zaune aka ce annabi Adam ya je musu sallama fastami ma yuhayyunaka bihi ka saurari ne za su gaishe ka da shi fa innaha tashiyatuka wa tashiyatu dhurriyyatika abinda kaji sun gaishe ka da shi to shine gaisuwar ka da gaisuwar zuriyar ka ƴaƴanka fa kana sai yace assalamu alaikum haka annabi adam yake da mala'iku kaga Allah ya masa ilharmar wannan kalmar kenan fa kuma sai suka ce assalamu alayka wa rahmatullah wato assalamu alaikum wa rahmatullah mai riwayar hadisi ko kuma manzo Allah yake fa zadu wa rahmatullah sai suka kara masa kalmar wa rahmatullah wajen mayar da martani shi kuma ya ce assalamu alaikum su kuma sun ce assalamu alaika suka ce alaika assalamu alaika wa rahmatullah fa zadu wa rahmatullah kun gane wato kenan waɗannan kalmomi a cikin daga annabi adam kuma aka ce ita ce gaisuwarsa gaisuwarsa ita ce gaisuwar zuriyarsa akwai ƙarin bayani kuma na hadisi zai zo nan gaba وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنه رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسبعين abu umara alkunyar su kenan amma sunan su shine albara ibn azib da hausa mu ce bara'u albara ibn azib radiyallahu anhu ma kana yace amarana rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallam manzon Allah ta da mun Allah tabbata da rinji da yalan gidansa ya umarce mu cewa ya umarce mu wannan na nuna wajibi duk lokacin da umarni ya zo to akan dauke shi a matsayin ne sai in an samu wata alama da take sai zan musu mustahabi sannan za mu ce umarni ne na mustahabbanci manzo Allah ya umarce mu bi saba da abu guda bako na farko bi iyadatul maridi duba mara lafiya idan ɗaya daga cikin ya rashin lafiya a je a duba shi ya zama wajibi wani bawan Allah mana sallah da shi a masallaci ya da lafiya to a je a duba shi ya zama wajibi ko mu je mu duka ko waɗansu su je a madadin sauran amma dai a je a duba shi wannan wajibi ne yana da haƙƙi a kan mu a matsayin shi na musulmi tsawon mai gida yake ko a asibiti to kuma ladabin duba mara lafiya shi ne idan an je ba a daɗewa da yawa kuma idan an je aka yi amfani da kalmomi da za su amfani da addinin sa rayuwarsa fatakar da shi muhimmancin sallah fatakar da shi muhimmancin dangana da dogaro ga Allah da yarda da abin da Allah ya kaddara wa bawa faɗakar da shi muhimmanci kyautata wa Allah da su, so tare mana wa Allah da su. waɗannan cikin kalmomi ɗan su ba dogon wa'azi ba a'a sun kalmomi ubangiji ta Allah ya girma malakansa ubangiji ta Allah ya sa wannan kafara kar a yi sakaci da sallah kar a yi sakaci da zikiri kar a yi sakaci da zikirin yamma da safiya kalmomi masu daɗi idan yana buƙatar taimako kuma an gabatar masa taimakon abinci taimakon magani da sauransu yaya maganin da ake ciki kuwa an sai kaza an yi kaza an rubuta magani idan an san yana da halin lalle yana da bukata saboda talaka ba mai ci ba ne ba to sai a yi tafiya da dan wani abu lemo ko ayaba wanda zai faranta masa rai cikin abubuwan da ake ganin za su faranta masa rai duk wani yana da cikin ladabi da ya kamata mu kiyaye a halin zaman tare na biyu wacce bayan jana'iz bin gawa ɗan uwanka musulmi har abin ne shi da kai bin gawa iri biyu ne bin da lokacin da aka fito da ita daga gida don a kai ka wurin da ake yin sallah na biyu binta daga lokacin da aka ɗauke ta daga inda aka yi mata sallah zuwa makamarta inda za a binne ta kowanne ana kiran shi da suna bin gawa to amma wanda yake tabbatar da lada shi ne wanda lokacin da aka ɗauki mutum zuwa eh, wurin binnewa domin galibi wani idan an ce za a yi wa wane wane ya rasu za a yi masa sallah a yana za a yi wurin za a masa sallah kila ba ma sai ya je gidan da gawar ce ba kai sai sai ta wurin da aka ce a kan za a yi za a yi sallah to kuma dama mustahabbi ne waɗanda suke zuwa karatun ahkamun da sun ji na faɗa cewa malamai sun ce mustahabbi ne a gari ko a unguwa a ware wani wuri sananne na ake tara gawo ana musu sallah wannan mustahabbi mara nan unguwar sai mu ware mazauna GRA su ware wani wuri mai faɗi ko mazauna gadon ɗaya su ware wani wuri ko mazauna tsorai su ware wani wuri ko ɗan rijiyar da ko ko ɗan wata unguwa wani ɗan wuri mai sanari haka a ce nan ne duk wanda ya mutu kafin a tafi da shi in dai a nan unguwar ce ko kusa da wajen to an saba na ake sallar gawa idan kuma a gari ne aka ce kofar hakimi ko kofar sarki wannan ma duk yayi wani ya rasu amma za a je kofar sarki a masa sallah wanda ta rasu za a je kofar haikimi a masa sallah wannan ma yayi dan sai bayar da dama adadi mai yawa su je wajen sallah ina ba ta mun to wannan bin gawa din dan uwanka musulmi yana da haƙƙi a kanka duka guda biyu yana da haƙƙi a kanka na ka bi gawar zuwa inda za a yi masa sallah dan ka je kai sallah yana da haƙƙi a kanka na ka bi gawar abin nisa sai dai bi na wajen binnewa lalle ya fi girma sama da bi na kai ta inda za a yi masa sallah ina fata an fahimta wa tasmiyat al-atis da gayar da mutumin da yake atishawa mutum ne atishawa to za ka gayar da shi da kai yarhamuka Allah amma za ka faɗa haka ne idan shi ya ce alhamdulillah duk mutumin da ya atishawa sai ya shiru bai ce komai ba to kai ba za ka ce da shi yarhamuka Allah ba amma idan ya ce alhamdulillah bayan ya yi atijawa to ta kuma suka ce yarhamukallah to kuma ladabin atijawa idan ta kama ku shi ne ka yi ƙoƙarin rufe fuskar ka da wani mayafi ko kyalle ko hankiki ko wani ciki ba ka rufe fuskar ka haka saboda karka ɓata mutane da abin da zai fito daga hancinka ko bakinka yawo da majina sai ka fesa mutane sannan kuma yadda likitoci suke magana kwayoyin cuta suna fita tsakaninka da su lokacin da kai atisawa tsakaninka da inda za su iya yaduwa zai kai har zuwa wato mita biyu zuwa uku duk mutumin da yake da tazaran mita ta wurin da ke zai iya kaka wanda yake tazaran mita biyu ma zai iya kaka daga uku zuwa sama ne ba za su kai inda yake ba to shi ne ladabin ka yi idan ka rufe fuskar ke da ma kana da wannan kwaya da ku kuma nan su ce ka lokacin da karfe fuskar ta hada a hannunka ne kawai lokacin da ka tashi kafin ka ci abinci ko ka ci gaba da gaisawa da mutane za ka yi za ka wanke hannunka in kuma dama da rigar ka yi ba malam malam babban rigar sun ka tsara kai haka shi abin ya kare a rigar duk da haka dai kila akwai yiwuwar ya taba hannunka lokacin da ka tashi kafin ka je cin abinci ko ci gaba da gaisawa da mutane sai ka yi sai ka wanke hannunka duk waɗannan yana daga cikin ne na tsafta kuma irin wanda musulunci ya zo da su ya kamata mu rike kiyaye amma za a ga mutum zai jefa da mutane haka ya kwafa na hancin kuma a jima ba su hannu su kwafa ba abin da ya wasu da zuwa mutane suna da ko ya haka ya sa hannu ya so ta hamata ya so ta kuma a jima ba su hannu su jefa shi sai duk wanda ya jefa da mutum hudu biyar ya kamata kafin ya ci abinci ya wuce hannu ba. Nan ba haka wa mutane ba kowa da yake kiyaye dokokin tsafta da kiwon lafiya ba. wani in ka faɗa su sun ce ka tsaka kale malaman karshen zamani kuma ka'ida su addini ba tsafta ka'ida su addini amma mu sai mu ɗauka gargajiyar mu da shirmin mu duk addinin ne wannan ma kuma wani nau'i na zuhudu da mutum yake za a ba shi lada gobe kiyama mutum ya yi kazanta kuma yana da a ba shi lada ta mu kiyaye na ga ganin mutanen da ko a cikin gaba sun zo layi za a bai mutum ya haka kafa bayan kuma su ne kamar ya kamata ka masa kunya za ka kwakwaran su kullum ka rike yawon hannun kuma aljihun ka nauyin da jiki kullum ka sai abin nan ta kadda mana ta ajiya cikin aljihun ka ba wani abin nan bane rukunin nan tsafta wani abu ya san kuma ka sa ka goge ka goge kamar cikin aljihun in ka je za ka je ka jefa shi ke nan ta ja ta zauna cikin a tsaftace da yadda ya kamata ta ba tasmiyatul office da yadda mai atisawa lokacin da ya yi hamdala a cikinta kuma zai yi hamdala a cikin atishawa ko da yana karatu ya za a ce atishawa ta kama zai yi zai yi hamdala ko kuma za ku ce yawan kalla ko wani a cikin kudan atishawa ta kama su sai ce na nabi yana da haƙƙi a kai na in nabi in ce da shi ya rahmu kalla amma idan mu ji alhamdulillah din ka ba ba sai dai na yi ba wanda ya ji kusa shi kuma sai ya yi masa wa nasrul da taimakon wanda yake mai rauni lafazin mai rauni ya shafi mace ya shafi yaro karami sannan ya shafi wanda yake da shekaru ya gajiya sannan ya shafi talaka da akwai raunin jiki akwai raunin aljihu kowanne sunan shi rauni sai dai galibi da an ce ba'in ana magana a kan raunin jiki taimako na mai raunin jiki Ta kaga kenan tsoho da mace da yaro karami da mara lafiya duk wannan mai rauni ne amma ta iya wa kuma gashi mutum ba da launin jiki amma da launin aljihu biya da shiga ciki ka taimake su da abin da kai za ka iya abinci ko kuɗi ko magani ko wani abu wa aunin mazlum da taimakon wanda aka zalunta wanda aka zalunta yana buƙatar taimakonka ka tsaya ka ga cewa ka kwato masa da zaluncinsa an zo an kwace wa wani talaka gona an kwace wa wani talaka fuloti an kwace wa wani talaka wani abu kai lauya ne za ka iya taimakawa kan nan ka je ka shigar da kara ka yi masa aikin free of charge ba sai ya biya ba ya zama wajibi ka yi masa haka don gonar su dawo wajensa don kulotin su dawo wajensa sai ɗan jarida ne za ka ɗauki abin ka je ka yayata a gidan rediyo a ji shi azzalumin idan ya ji an yayata zai dawowa da mutum kayansa zai ji kunya to ya zama wajibi a matsayin ka na ɗan jarida ka yi kai ma sako takobin ka kenan tun jihadinka kai ma da za ka sa baki ka je ka samu alajuwa ne mun ji wani labari amma ba mu sani ba gaskiya ne ko fata muku suna ake son a yi an ce wa a wata gona ta marayu wai an ce ce ne mu ko mun ji san kai kan ba za su yi haka ba an ce wa kai ne kwaci wani gida an ce ta kwaci an ce ta shiga cikin kullum ba ma tsammanin za su yi haka amma dai dan muna son samu maka to ba ta cikin mutanen da za su yi haka me ne labarin shi ce gaskiya tsariya ta ake fata mun suna za a yi to yanzu in dole bai kaga wannan ne zai tasiri hanyoyin da za ka bi ta haka ya zama wajibi kai ko kai mai kuɗi da kafin wancan mai kuɗin sai ka shiga cikin magana to ballantana ce sarki ne kai hakimi ne kai dpo ne na ɗan sanda kai ne commissioner of polis kai ne director ss kai ne ac kai ne B.C, kai ne wane ne ko ma oc waye waye su wani ko ma mai kai ne za ka iya amfani da mukamin ka wallahi ya zama wajibi kai a matsayin ka na musulmi dole kai wannan ba alfarma kai ba dan kai karka jira sai an biya ka ka sauke wajibi ne da Allah ya wajabta maka da Allah ibn bin sunna hadisi ne ko ka ga lokacin da wani ya dauke ko shi wanda aka dauke wa bai san wani ne ya dauke ba kaga ya zama wajibi ka faɗa je ka ce gaskiya ko ka je ka bashi kayan ko kuma in fallasa kaga in ka ba ki yanzu ko ka mayar ma ba a san kai ne ka dauka ba ka je ka mayar shi da ya ga kayan sun dawo sannan ka tuba ka da Allah ni ko ba zan faɗa kowa ba ne ya riga to wani zai fi san haka don ya san idan bai haka ba kuma za ka masa tarwasu za ka faɗa za ka yaɗa sai ka je gidan biki ka faɗa ko sai ka je kasuwa ka faɗa don labarin ya yaɗu da yawa Ba ya sa haka shi kuma duk wanda yana cikin aunin mazuwa nawa kenan biyar kenan na shida wa isya'i salami da ya ta sallama kai kai ta assalamu alaikum assalamu alaikum na cikin yaɗa sallama yin ta akai akai na cikin yaɗa sallama koyar da ita ga mutane su rinka wani ya shigo ya wani ka shigo babu sallama a cikin musulunci iya ce kai sallama ina jin manta a cikin yi kuma ta yi sallama kana zaune a gida yaron ka ya faɗo ɗaki ko babu sallama ya ci shigo ba sallama Ta shiga kuma sai ka yi sallama yar ka shigo ba sallama yar shekara hudu biyar ya ci shigo ba sallama ko ba su yi sallama ka dawo daga makaranta ne aikin aka yi aikin aka yi wanda yana cikin yada sallama matar ka shigo ɗakin gaba sallama ya za ka shigo ba sallama kai ma ka shigo ka wanda ba ka sallama ba ka ce na manta da Allah ya hakuri sai ka koma waje sai ka ce assalamu alaikum sannan ka shigo ɗakin ka ne salatar ka ne ko ɗakin ka ne duka kai kamata kai duk wanda yana cikin mai yada sallama amma ka ga wadansu gidajen suna masu gidaje suna ganin ba lallai bane sai sun yi masu sallama ko kuma yana ganin tun da gida ne da taki da raki don zai yi ɗakin da ya sallama sai kai sallama zan ji ne da mutum ko dai ita za su shigo ɗakin mutum da ko talata kuma sai ta sallama sai ta yi sai ita sallama tana ta fiye ko lokacin da mutum zai shigo maka ba kai aure ba sai ka kora ta ko ita ka shigo mata ba kai aure ba sai ka kora ta gida to wannan ka ga wani abu ne mara daɗi wa ibraril muqtim da barrantar da mai rantsuwa yayin da ya rantsuwa an mun zo muna neman taimakon ginin masallaci ko mun san kai kana da halin da za ka gina masallaci sai muka ma su neman ko ku zo wurin wani zai taimaka sai wani wani nan bada barka sai wallahi zai gaya da aka ji ya ce wani fa yayi rantsuwa ya ce za ka bayar to a matsayin ka na musulmi ka barantar da rantsuwar yana da haƙƙi a kanta in na rantsa rantsa za yi kaza ya kamata ka kuma ka bar barantar da rantsuwa na karkasa ne ni ne in dai na a kan gaske in na a kan alkhairi kar in rantsa maka da gangan dai in cuce ka ko ne in ruma ka an zo ana mai mutu muku da ce ku zo wajen wani zai baku miliyar daya wallahi zai baku miliyar daya wai ko hujja ta zai da zo wajen in ce ai manzo Allah ce yana da haƙƙin sai ka bar ranta da rantsuwa ta dan karka sa ka fara lalle to bayar da miliyar daya a'a abin da ya kamata in ce wani zai bayar ya bayar da miliyan biyu ya bayar da zara dubu ɗari ya bayar da dubu ɗaya ya dai yi abin da zai yi ne ya bar rantar da zuwa. ba a ce ga adadin abin ba amma ka kimanta abin da za ka bar rantar da sai kuma ka samu ladan a wajen Allah a lokacin sai zanto ka samu ladan alkhairin kuma ka samu ladan kubutar da kan uwanka daga kafara wa ya taba tunanin haka cikin musulunci ka duba fadin addinin musulunci wani ne addini ne a ban yake da waɗannan dokokin na yan uwantaka tsakanin mabiyanka wannan hadisi muttafaqun alayhi hadha lafzu ihda riwayat al-bukhari hadisi ne da bukhari da muslim suka rawaito amma wannan lafazin na tsaye ne daga cikin riwayoyin imam bukhari وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم daga abu hurairah yake manzon Allah tsara da mutum tabbata gare shi ya ce la tadkhulul jannata hatta tu'minu ba za ku shiga aljanna ba har sai kun imani wala tu'minu hatta tahabbu ba ku za ku zama mummune ba har sai kun so juna wato kenan shiga aljanna ka'idar ta shine imani imani kuma tabbatuwar ta shine ne san juna wato kaga waɗansu sakamako ne a yi mukaddima a tabbatar da natija mukaddimat annata mukaddimat annata ba za ka warke ba sai ka sha magani ba za ka samu magani ba sai in likita ya rubuta maka kwararre ba ni da ka samu kwararren likita sai ka je asibiti sai wannan ya nuna abin da kake bukata din ta da karfi shine warkewa dole sai ka bude na hanyoyin tafiya asibiti ganin kwararren likita rubuta prescription din yin amfani da maganin daidai dose sun da yake sannan a samu natijar karshe ita ce ne uku warkewa amma babu yanzu a haka kawai a nan gudun ka rushe cikin waɗannan mukaddimat ka ce kana bukatar natija to kamar haka ne ba za su shiga aljanna ba sai kun yi imani ba za su zo mu ne ba har sai kun so juna sai kuma ce a wala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum shin ba zan nuna muku wani abin da idan kun aikata shi za ku so juna kamar sahabbai sun ce eh nuna mana sai manzo Allah ce afshu salama bainakum ya ta sallama tsakaninku a sai nan a nan gudun ka iya cewa yin sallama shi ne zai haifar da shiga aljanna amma shi ta ɗaya a don saboda yin sallama zai haifar da san juna san juna zai haifar da imani imani kuma zai haifar da shiga aljanna idan shiga aljanna ba zai yi mutum farko sai da ne sai da sallama to amma sallama ita kadai dai ita sallama idan an yi ta za ta haifar da wani abu shi ne san juna san juna kuma zai haifar da cikakken imani sannan imani kuma ya kai mutum aljanna wannan hadisi rawahu ta kaga duk wannan yana a kan yada sallama salama salamu bainakum ku yada sallama shi ne kamar yadda muka faɗa da su yawan yin ta ga mutane sannan kuma da karantar da 'ya'ya da mata yi sannan tunatar da wanda ya manta bai yi ba cewa lallai yi وعن ابي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال دجا ابو يوسف شين عبد الله بن سلام الله تعالى الدادري يجي سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لازم ان الله تعالى da mun ce tabbata da rishi da iyalan gidansa yana cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane afsu salam ku ya sallama wa at'imu at'am ku ciyar da abinci kamar yadda muka faɗa da zuciyarwa ta wajibi da ciyarwa ta ne ta musahabi ku sadar da zumuncin junanku wa sallu wan nasu ku rinka yin sallah cikin dare yayin da mutane ke bacci tadkhulul jannata bi salam za ku shiga aljanna tare da amincin Allah wato waɗannan ababen idan suka tattaru da bawa ko kamar ya samu tiket na shiga aljanna ya zama mai yadda sallama tsakanin shi da yan uwansa musulmi ya zanto mai siyar da abinci ya zanto mai sadar da zumunci ya zanto mai yin sallah a wani bangare na dare lokacin da mutane ke bacci ya mallari ke nan ko tahajjudi yin sallar dare kaga ai haɗe ne amma yana tabbatarwa da mutum falla a wajen ubangiji ɗaya ne daga cikin abubuwan shiga aljanna ke samu ga Allah ce ليه مرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل ما دل هذا مثل عبد الله ده عمر ma kuma zai rinka yin kiyamun laili da ma dalla kuma sai ta karu akan ma dalla ta ɗan wato sai zan to da aka ji aka faɗa abdullahi da umar wannan daga nan bai taɓa yin fashin sallar da ba kowane dare ya yi kiyamun laili to haka ake son kama wani ne kuma ne wani lokacin kana da nishaɗi za ka daɗe sai sallar awa ɗaya wani lokacin nishaɗin ka ya ragu za ka yi minti arba'in wani lokacin kuma nishaɗin ya fara raguwa ka dawo minti ashirin wani lokacin barci ya gallabe ka kayan minti goma zuwa sha biyar ka dai sallar dare ka dai zaɓa su shi ne mafi muhimmanci amma ba a cewa sai ka nufi kowane dare awa ɗaya ko awa biyu ko awa uku wannan ba kowa zai iya yin wannan ba kun gane وعن الطفيل بن أبي ابن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيبدو معه إلى السوق دفع الطفيل ابن أبي بن كعب wato ubangi bin ka'ab yana da da mai suna al-qusayl wanda ke ubangi bin ka'ab sahabi da cikin sahabban manzo Allah daga cikin wato dakkan mahaddata alqur'ani kenan a lokacin annabi yana da mai suna kufai to shi dan nasu kufai kana ya'ti abdullah ibn umar ya kasance yana zuwa wajen abdullah dan umar na karu samun kana barci ne. kana barci ne ba zai ba jama'a ban karu sama kawai sai da ban karu sama ومن رواه الترمذي ورواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح أنه كان يأتي عبد الله بن عمر وبين يأتي فينا زوا وجن عبد الله بن عمر الله جكار الداء بريجي فيقضوا معه إلى السوق فيسمقوا تارد في زوا كاتوا sai ka ce rumfa gare shi ko zai je ya sayar kana ko bai ne ce bai za ka dauna ila so idan mun yi lam yamurra abdullahi ala saqatin abdullahi dan umar bai taɓa wucewa ba da waɗansu masu sayar da kwancan kaya wala sahibi bai'atin ko wani mai rumfa ta kasuwanci wala miskinin ko wani miskini da ya je kasuwa don yi da ko wani aiki karfi wala ahadin ko wani mutum na daban wanda shi ya zo saye ne illa sallama alaihi Fati sai abdullahi dan umar ya masa sallama sakaf shi ne mai sai da kwanton kaya ba gobi ba shi ne sakaf da sin wal kaf ba da alif kuma ta as-sakafu sahibi bai'a wanda yake rumfa yana sayar da kaya waɗanda suke ba wai kwance ba za su gani a cikin hadisin قال طفيل في طفيل يتي فجئت عبد الله بن عمر يوما wata rana sai na zo wa abdullahi dan umar fastatba'ani ila suki sai ne mun bi shi kasuwa fa mu sai ce ma suna ubi me za ka yi a kasuwa wa anta la taqifu ala albayt ban taba ganin ka tsaya a kofar wani kanti ka tsaya kaya ba wala tas'alu an silai ban taba jin kana tambayar wata haja ba ko akai kaza ko an kawo kaza wala tasumu biha ba ka kai wala tajlisu fi majalis suq ba ma sa zama inda ake kunna kasuwanci an gane ko wa aqul nakan ce ijlis bina ha huna natahaddath dan zauna ta da mu anan mu da Abdullah da Umar mu kai labari ka tunatar da mu abin da kake daga bakin manzo Allah kawai ka ce in tashi daga kasuwa mu ba abin da za ka tsaya fa sai Abdullah da Umar ya ce ya Aba Bakar ya aba بطل wa kana ذا بطل في shi kufail din yana da babban ciki da Abdullah da كذا يا so بطل يا ya يا ميتك ya mai ciki ya mai babban ciki ko ya mai yanayi ne ba da sunan wulakanci ba da sunan mai tsokana ko kakaci to ya halatta kai mutum haka in ka san ranka ba zai farko ba amma in kai da nufin wulakanci ko kayi da nufin aibata cikinsa ko mutum mai kafa ne ka ce mai babban kafa ko mutum mai babban hanci ka faɗa kaya haka da nufin aibata wato wannan bai halatta ba da Allah ce wala talmizu ko. amma in ka faɗa abin dan irin tsokanan nan ta kaka ina fata an fahimta kamar ka ga mutumin da ba da iyali da ya goro zo ka raka ne kaga a wannan tsokanan irin wanda abokin zai ga wa aboki amma kuma ka iya cewa ya goro kana nufin kai masa fallasa ya a kar ku dauka cewa yana da iyali goro ne ba ka ga wannan fallasa ce da halatta ina fata mun fahimta manzo Allah ya kace da Abu Hurairah amma da ya Abu Hurairah sai ce ya Abu Hir ya baban mu zuru kaga a ce maka baban mu zuru dai kana ce amma da dan Hurairah din da kowa ya saba bada sai manzo Allah ya faɗo wannan kamar kuma lokacin da Abu Hurairah da Abu suka yi samu rashin jituwa shi da safatu Fatima sai ya su bar mata gida da ya fita sai ya tafi masallaci sai ya je kanta. to ko masallacin babu sun shimfiɗa sai bacci ya ɗauke shi wajen haure-haure na mai bacci sai ya kasance har ƙasa ta rufe kofarsa ko ta hau kan wani sashi da cikin sa sai manzon Allah ya je wajen Fatima idan ya jini ya gudana sai ta ce ce na Ali ce yana masallaci sai manzon Allah ya ji masallaci sai ya tare yana barci har ƙasa ta hau kan jikinsa saboda abin sai yake ta tafi mata ce ko ya abatu ra tashi ya baban turbaya kaga nan ma manzo Allah ya faɗa ne dan ne ka da wasa haka tsakanin da mutum in ka san kalmar ba za ta kokari ba za ta sai damu a zuciya kun gane wannan aiki da haka kula da wani abin da take na amma yanzu kuma wannan ta wani abu ne da ke da bambanci daga gari zuwa gari al'adun mutane sukan yi su za su yi hukunci urufin mutane shi zai hukunci kan za su faɗa mutum da za ko ba za su faɗa mu yanzu na a ƙasa hausa ko da mutum ta ce ya ga mai babban ciki zai ba al'ada mu kenan amma ta iya fito wani abin da ba zai ji su ba ta zama na ba suna da wani kakaki idan mutum yana so ka sanar ko ka duk da gemu sai ka fi mu ka wani za nan wurin ka samu wani mutum sai ka ga gemun ko ba haka urfi ne nan urfi ne na mutane za ka ɗauke ga wani gari ka yi abin da zai zo ya jawo masa matsala ya kamata ka karanci zamantakewar mutane mai ajiyawa me ake yi wani ji an masa wulaƙanci ko me ake ba a maka wato ainihin wulaƙanci ba wannan yana da muhimmanci duk garin da ta je akwai wani abin da za da ke ake yi a wani garin ba a yin wani abu sai ka kalli wannan ana korfin mutane yana da cikin abin da ake kallo cikin abin da ya shafi mu'amala da harkoki na zaman tare da jama'a ina fatan an fahimci abin da yake nufi yace ya aba bakar yace kai farkin ciki ka ce masa in yi maka hadisi bayan na ce ba tafi kasuwa innama zo min ajrin salam abin da yasa kuma na sammako zuwa kasuwa da sassafe, muna zuwa ne dan mu ba ciwa mutane sallama ba dole bane mu je nan saye da sayarwa nusallimu ala man mu muka yi sallama ga dukkan wanda muka gama da shi rawahu malikun fil muwatta bi isnad sahih mafarkon ko ta jin ko ta idan mutum ya kawo wata wannan ba wannan mutum kuma ya yi kare cikin addini

to ko babu yanda za a yi yanda za a yi bayanin sunna ko dole a yi bayanin shi ke an taɓa cewa su shi ba tare da an ce waje ba ba ta ga lafazin ba a nan shi ke nan sai ka tsaya a wata lafazin kun gane wannan wannan hadisi rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa qala hadithun hasanun wa an Aisha radhiyallahu anha qalat أمنا عائشة الله تكاري دا دريد فتي قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الله يجد من هذا جبريل يقرأ عليك السلام فجبريل من أين أنت سلمه كتبت جنت الله من الله يجد قالت تشي قلت سنتي وعليه السلام ورحمة الله وبركاته أمنت الله تبقى جريدي درهما دكما البركة كفاية هذه كلمة سمير بسلامة الحين الصحيح shi idan don ka ce idan za ka yi da sakon gaisuwa za ka ce dalla ka da yadda wani ko za ka ce dalla ka ce da wani amincin Allah ka bada da dai me za ka ce ka biyar da wani biyar da wani yanzu ka faɗin maganar gayarwa amma ba ka yi bayanin kalmomin gayarwa ba ka ce da wani ina gaishe yanzu ka yi amfani da kalmar gayarwa amma ita ce wanda kuma aka saba a al'adance ko a shari'ance ka ce ba wani amincin Allah ya tabbata gare shi wannan yanzu ta amfani da ne kalma kalmomin da shari'a ta fara ba wai dan ka ce ka ce da wani ina gaishe shi ba ka ce da wani ina gaishe shi ka gayar da wani ba wai zunubi kai ba amma dai gayarwa ce wanda ba ta kunshi addu'a ba gayarwa ce kawai sun ta gayarwa sannu gayarwa barka da asuba zai ce amma ba addu'a barka da yamma barka da dare ya zu kwana ya kasuwa ya ciniki ya sanyi ya zafi zai ce amma ba addu'a amincin Allah ya tabbata a gare ka wannan mai kake zai ruwace har da addu'a Ko shi ne da musulunci ta sabon banda ta al'ada in kai wannan ba ta ake kai zunubi ba amma dai ka ga ba tare da ba addu'a ba ina ba ta mun kaga tsare kalmomin shari'a cikin duk abin da shari'a ta tana da maka kalmomin shi ne yana da muhimmanci wannan hadisi na umma Aisha da alayhi bukari, da Muslim suka rawaito malam ce wa haka za wa ka fi ba'd riwayat sahihain haka hadisi ne zo a wani sashi na riwayan bukari da Muslim wa barakatuhu da kalmar wa barakatuhu wa fi babu hadhihi ha. أولا ساكي من روايوين وعليه السلام ورحمة الله باترد وبركاته با وزيادة الثقة مقبولة سوء أن لسك قال كرم وبركاته أشكي رواية سوء قادم فأنا آه تقشي كل زيادة كفاء من ستة مشكلة وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاني أمان أن ذكار الداء بريتي يتي ذلي أن صلى الله عليه وآله وسلم kana idza takallama bi kalimatin a'adaha salatan ya kasance idan yi magana da wata kalma yakan maimaita ta sau uku hatta tufham anhu har sai an fahimce ta ya jama'a ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah fa lalle ku ji tsoron Allah manzo Allah yake yi haka galibi a wajen galibi a wajen fadakarwa ba kowace kalma ba sai wanda ya san ta tsara sauran tsada a cikin maganar su sai ne ta tafi biyu ko su uku har sai an fahimta kun gane wa a ata ala qaumin fa sallama alaihim idan ya zo wajen mutane ya yi musu sallama sallama alaihim salatan kan yi musu sallama har sau uku yana nufin idan mutane suna cikin shagaltuwa da wani abu kila ba za su fahimta ba sai assalamu alaikum yi lura kawan ba a jiske ba sai sake wuta assalamu alaikum ya rada gama ya sama da rada ba yana kamar dai ba a sake ji ba ko kuma an ji amma waɗansu sun zo su ba sai ya daga murya jama'a assalamu alaikum kaga duk da hankalin mu sai mu ce ne wa alaikum assalam ba sai mu to annabi yake ni haka wannan hadisi bukari ya manto imam an-nawawi ce wa hada mahmudun ala ma idza kana jamu katira yakan yi haka idan jam'in mutane da yake wa magana suna da yawa to nan da yake nuna ta so ko ko idan jam'in mutane taron mutane na da yawa to nan ne ke sallama ko biyu ko su kun gane wa an al-miqdad radiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil daga al-miqdad ibn al cikin hadisin sa mai tsawo kare yake kunna narfa'u imam an-nawawi yana so ya take hadisin a daidai mahallu shahid ba sai ya kawo mana dukkan labarin ba tunda ba duka bane yake da alaka da babin da yake ciki babin bayyana yadda ake sallama kalmomin sallama da haka sai zai gutsuro a cikin hadisin ina yake da alaka da muhammad shahid yace kunna narfabu lin nabiy sallallahu alaihi wa sallam nasibahu min al-laban mun kasance muna kowa annabi rabansa na madara da zai sha fa yaji'u min al-layl sai ya zo a wani lokacin da daddare fa yusallimu tasliman la yuqidu na'iman yake yi sallama irin sallamar da ba za ta farkar da mai barci ba wa yusbi al-yaqban amma zai biyar da wanda yake farke faja annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya zo ya sallam fa sallama kama kana sallim ya sallama irin yadda ya saba yi me yake so ya ce mana da yanzu ba kalmomin sallama ke koya mana ba yana koya mana ne daga sauki ko rashin ɗagawa a wajen sallama in mutane na farke sai ka ɗaga murya gwargwadon yadda za su ji amma in gida ana barci ka shigo ko ka shigo masallaci cikin dare kai na ke ta kafi ne waɗansu suna barci waɗansu suna farke ka je ka jaddada alwala ka shigo da daddare to a nan gudun sallamar da za ka yi sai ya zanto tsaka tsakiya sautin da za ka yi ya zanto ba zai farkar da wanda yake barci ba amma wanda yake farke kuma zai yi wato sai ka kimanta sai ka kimanta dan Allah idan ya zanto sallama wanda kalma ce ta addini addini ya umarni da ita karka shiga waje sai ka yi amma an ce kar ka yi su da karfi yadda za ka farkar da wanda yake barci dan Allah ina waɗanda suke zuwa kawai su kulle da la'ilu da dare wa kawai dan yau da ran juma'a su kulle da su ji ka a tsora a kan sauran ka kuma dole sai ka yi ya zama ba da la'ilin ba ko sun kun bakara su baka sa a masallaci da kullu za su bi fa da asuba ke da dare bid'a kai ba bi ne to bana sana da sa mutane da la'ilin ko ismiya ko sa burda ko ko su sa bandiri ko ba'dha fawqa ba'd laifi ba laifi shi ce bandirin laifi hana mutane barci kuma laifi nan ne ya kamata mu tsoron Allah ba fa addini bane ba ko in zo in sa Allah su bi kai gidana ko in zo wanda za su je da sa karatun su nuna kusuri ko limamin maka ana karatu ko ana wani da ayi za su ana amin ana Allahumma hadina jama'a da amin ko ina ganin wannan duk alama su cikin imani su imamun fi masajidin min asirin imani wanda ba a wallahi sallahi bid'a ne ko ba sunnatin ahlus suna suka wannan bid'a ce ba inda za ga wannan hayanin sai ka jin wannan masallaci da izalar zuwa su kan yi irin wa'azi din da na kasa mai zafi wanda aka zagi yanta a kwallon su ka wancan masallacin kuma su yi wani wa'azi na kasa a na su jika duk su hana suna barci karfe uku idan sai maka gana unguwar rogo ka shiga uku saboda unguwa ce da masu musulmi tsantsa da aka yi rikicin da an ragar da rikicin sa sun tafi to amma ko musulmin wannan yi zalar da wannan ɗaya izalar na wannan wani abin daban ba zala ba tarika ba wani abin ba wancan sun tarika ko kuma sai ya sa su ka ta yi jika dama ga ɗaukar abin a wajen addini shi ne kuskure ma'ana idan karatun alkur'ani ne kai ake so ka yi a matsayin mai ibada annabi yana karatun alkur'ani yana kiyamun ne da shi ga ummu na aisha tana kakin tana barci inda ya ɗaga murya da yawa za ta yi barci amma ta ce ba na ganewa ma ina cikin ina cikin sallah ɗin yana ina gabansa in ya zo yin ruku'i da sujada sai ya ture kafa ta sannan ya yi sujada ta ce idan ya tashi tsaye tun da zai zaɓe a tsaye kafin ya sake dawowa jijin bacci na sake mai da kafa ta ji duk lokacin da zai tashi yin fitara sai ya ture kafa ta sulle ya tsoro ma'ana karatun da annabi yake na kiyamun laila bai hana aisha bacci a rankin amma wani ya sa za su ce ka kawai yana karatun da ra'ilu ko ya sa wani wa'azi ko ya sa wani karatun limamin harabi ya hana ka bacci ya hana shi ɗauki babanci wallahi wannan ba addini ba ne ba idan addini ne shi zai da kansa a gida kuma shi da zai da kan ba zai yi tsaga da ya hana masu gidansa da su ba ko ya zo masallaci kuma in zai a masallaci zai daidai yadda zai biyar da kan wannan karatun da zai yi na sallah na kiyamun da in ma salawa yi ke sun yi ya kaki a gidansa ba mu gana sai ya zo sa wani lasfika kawai dan mutum zai yi zai dan mutum zai musamman sai zo sa lasfika daren mulki ko kuma an yi suna a gidansa gobe da wani suna shi ke sai kirawo gardawa sai zuwa kara za su fita ana jin shayi ana karatun Qur'ani har da mun Allah ya wani wannan karatun Qur'anin ba shi ne sai da wani da kuma ku hana mutane ba shi ne dai karatun Qur'ani min uh, afdal qurba mafi falalan abu da ke kenan zai kusanta mutum zuwa ga Allah amma dole yi ce dai dan Allah ku duba wannan hadisi ku karanta doron da ke yana sa mutane da lafiya ko ya ana mutanen gobe ko ya ta haddasa lokutan ya hana mutane na yake da hujjar cikin addini kuma duk masu sa tasu sunan ba idan sa tasu sun sai kuma gida sun koma gida kaga ba addini ne wannan wani abu ne yake daban shi ya fahimta wannan addini ne ko san Allah Allah ganar da mu abin da yake son Allah shi ne kai ka tashi kai karatun cikin dare ko ka tashi matar ka kai manzo Allah ce dukkan wanda ya tashi da dare sai ya kiyamu da ya tayar da matarsa ba ta tashi ya samu ta barci ya samu ta zuwa a fuska ya samu ta zuwa a fuska ta ta tashi ko in su zayar da shi suka yi za a rubuta sunan kafirin Allah kafiran da ya ba ka hadisi ce ba ka duba duk tafsirin da suke da shi ko na ibn tafsir ko na wani cikin masu tafsirin da wato karkatan wannan shi da musulmi na wani musulma ta hazwa wa zaki Allah ta san wa zaki ta zaka wannan hadisi ka gode shi da abin da Allah ya ce manzon Allah ya zo gidan Ali bin Abi Talib da kuma ta kofa har sun kwanta shi da matar sa Fatima aka bude ya shiga tsakiyar sai zauna nan daman sa Fatima na hagun sa Ali yace da kula sun je gida kina neman ku ba ki bawa sai ce maka muku sai kuma gida kina so in faɗa muku abin da zai ko wannan sai ki ke faɗa mana sai ko duk lokacin da za ku kwanta barci da dare subhanallahi 33 walhamdulillahi wa wallahu akbar 33 ba dai yake na sunna mu kwanta ko wallahu akbar 33 dukkan da sai la ilaha illallah wa la shirika lahu mulku wa lahu al-hamdu wa lahu kwanta barci wanda ya fi a tara miki bayi suna miki kuma a duniya hadisi na zubarar da daga ran nan ban taɓa yin tashin wannan ba sai wani ya tambaye ki ko da yawmal jamal ranar da aka yi yakin jamal tunda shi ne kwamandan yakin sannan kuma rikici ya yi rikici tashin hankali ya yi tashin hankali ke a ran nan ma da da zama kuma ta wasu da ke wannan ya ce ko da yawmal jamal sai da mai da shi ne giriya da annabi ka karanta da annabi ko ya tare amma ba ka zo ka kawo bid'a sannan kuma ka ɗauka kuma dole a kare ka ba zai ba kaga dole za a yi bayani don jama'a waɗanda suke zan son fata sai Allah maka kusa suke ganin da su kuma duk lokacin da ba a bayanin sunna shi ke sa bid'a ta kare ku amma duk lokacin da ake bayanin sunna to bid'a tana ne ana ta dauka ce ana rage mata kai babban misali ne duk wanda yake kano yake sunna shekara a zuwa da ya san cewa akwai ci gaba mai tsari ne wanda shekara ashirin da sauke a masallacin da zarar bayan ne kaɗai na ahmad sunna aka kano daga na asaba aka yi masallacin da masu dawa na kasa mai ce su kaɗai da masallacin guda biyu da ahmad sunna suke yin juma'a a dukkan kasar shekara ashirin da sauke to yanzu fa masallacin nawa nan gurin ba masu gabashin kano guda nawa ne yammacin kano guda nawa arewacin kano da kudancin Kano ko ina za ka shigo daga Kano in sha Allah mu kula ka ahlus sunna za ka fara sarwa ba haka wani in ka shigo Kano daga gabas ga jama'ar da'awa ga masallacin sunan musulma in ka shigo daga arewa ga kan da haka in ka shigo daga kudu ga wasu lafi can na Dr. Bashir na Ellen sannan ga na gudu kuma da Sulhu Sahaba idan ka shigo daga yamma kuma ga masallacin zan da ko sabuwa ko tsohuwa duk ba su da dambe da da ahlus sunna da kuma sauran kaga ai wannan ba karamin ci gaba ne da sun shiru za a za a ta wannan gaba dole sai an yi magana sai an yi da sunna Allah ya nuna وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أسماء بنت يزيد الله تعالى جاء جريتها تتي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على المسجد من الله يا بيت مسلاتي يوتي يوما وترانا وأصبة من النساء قعود غون قنقو نماتا أزولي فألوى بيده بالتسليم في نور هنم سينا مسلمة malamai suka ce wannan ita ce hujjar cewa mata din ba za ta ce musu assalamu alaikum dan manzo Allah ya yi musu ishara da wadanda suka ce a guda biyu ne haka da baki ya ce assalamu alaikum da hannu kuma ya ce ko wannan yana ya halatta ta haka biyu ko gane ka ga mutane a zaune ce assalamu alaikum bakin ka da assalamu alaikum hannu kuma ya yi ya gaishe in ka haka guda biyu ne haka haka wadansu malamai wannan hadisi rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan da abin da imamu nawawi kuma zai yace wa hadha mahmulun ala annahu sallallahu alaihi wa sallam wannan ana daukan shi akan cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi jama'a bainal lafzi wal ishara ya hada lafazi da kuma nunin hannu wal ayyiduhu anna fi riwayati abi daud abin da zai karfafa maka wannan shine a cikin riwayar abu daud ita asma' بنت يزيد تتي فسلم علينا sai yi mana sallama ta je masa sallama da baka ke kuma da وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال لدى أبو أمامة ألا تكالي الداء دليل يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نبدأ لنا من تثبت دليل ياتي إن أولى الناس بالله للي متمن ليفقوا تنتنتر كسنس الله تكمتاني ba wani ne a inna aulan nasu billahi wanda ya fi kowa cancantar kusancin Allah cikin mutane man bada'ahum bis salam wanda ya fara mutane da sallama ashe in koma da dan uwanka sai kana so ka riga shi samu ka fi samu da so mai soka na falala shi ne suka yi sai kai masa ka riga shi maka yin sallama rawahu abu dawud bi sanadin jayyid أبو داود رويتوشي لسنة جيد ورواه الترمذي بنحوه فقال حديث حسن وقد ذكر بعده أن أنبت أبايا قال لا أنبتنا حديث ليه بتقول banjuwa ku rika gane muhimmanci ko ladabin zaman idan kuka magana ku duka wa zan fahimta sai a samu ne magana ta magana a walwala sai yi amma da abin da kuka faɗa ba ne magana shi a cikin wannan nufa ɗin wa'an durai الهجيني رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله فقال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تهية الموتى رواه أبو داود الترمذي لذلك أنا وضع أبو نسر أنت مكتيني وأنا حديث فيما تذاك بيت cikin nasu ya inganta wato kawai bambancin nuska ne me yasa ake samun bambancin kofi na littafi da littafi da abin da yasa ake samun bambanci a da malamai wani lokaci suka zauna su rubuta littafi da hannu wani lokaci kuma kare ɗalibai suke su rike musu imlai wato suna kifta an gane ko yawanci da sai da galibi zai fito ya ta kawo hadisai ɗalibai kuma suna ne suna rubutawa to kaga wajen rubuta wannan za a samu wane ya yi tsallaken kalma wane ya yi tsallaken wani hadisi wane ya yi ƙari ko rai to shi sa idan an zo sai a samu bambanci tsakanin kwafin da ke hannun wani da kwafin da ke hannun wani ko yanzu lakcara da ya lakta a jami'a ya yi bayani akan wani abu dole ne a cikin ɗalibai kowa zai rubuta gwargwadon abin da ya ji ko ya fahimta ko sauran rubutu ko wani rubutu wani zai je da wadansu kalmomi in mun gane da wasu wani za mu ga cewa akwai rage ta wani kuma akwai ne tsari kun je da sabon to yadda ake a wancan lokaci idan an tashi yin littafin adadi mai yawa sai a kalla cikin ɗaliban malam wani wa ya fi kowa kusan da malamin kuma ya fi kowa fahimtar malamin kuma ya fi kowa hazaka to akan ɗauki kwafin da ke hannunsa a matsayin shi za a mayar a matsayin asali sai a nemi ko kuma wace bi masa da wani da wani ko kuma sai a karɓo kwafin bai in za a samu titi a nashi sai a cike da nasu wanda ya fi kowa ran cikin su ba a magana a kan sai aure ta komai za a nemi shi amma shi kwata kwata ba a magana to shine sai aka samu irin wannan bambance bambance na tsarin kalmar kore wani hadisin akwai anan wani babu ina ba da kuma na da hujji wannan da na faɗa ɗaya daga cikin sabuwa wanda haka akwai sabuwa da dama waɗanda suke sa a samu wannan babban sabuwa babun karshe da za mu karanta yake babu adabi salami babun da yake magana a kan ladibban sallama wato sun ya bayanin kaifiyarsa bayan ya bayanin kaifiyarsa ya yi bayanin tsaga murya ko rashin tsaga murya in mutum ɗaya da za ta wa sallama assalamu alaikum idan mutane suna da yawa assalamu alaikum ka dan za a dan kowa ya kusanci ko nesa idan mutum yana kusa za ka daga murya ba ba bukata daga murya da yawa in mutum ɗaya ne ba bukata amma in suna nesa akwai bukatar daga murya da yawa haka ne ko amma nan gurin zai magana gabi wa zai wa zai fara wa wani wa ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala abu hurairah ce manzon Allah ya ce yusallimu ar-rakib 'ala al-mashi wanda ke haye zai salla zai sallama ga mai tafiya a kasa wal mashi 'ala al-qa'id wanda ke tafiya kuwa zai sallama ga wanda yake zaune wal qadiru 'ala al-kathir yan kaɗan su za su yi wa masu yawa sallama abin da yanzu ina kan haye akan jaki doki alfadari ina kan keke ko mashin ko mota sai na zama sallu ko a zaune to ni ne ya zama wajibi in yi muku ne sallama in ce assalamu alaikum kuma ku ce wa alaikum assalam sai mu idan kuma yana tafi a ƙasa na samu masu zaune to ni ne zan yi wa waɗanda suke zaune ɗin sallama haka kuma wanda yake hawa akan abin hawa zai wa na ƙasa sallama yana ba dan fahimta idan muka taho mu uku sai muka mada gungun mutane mutum biyar shida bakwai zuwa sama kaga sun fi yawa to mu ɗan kaɗan ɗin mu ne za mu yi musu sallama وفي رواية متفق عليه وفي رواية للبخاري والسجير على الكبير كلامي كما زي وبابا سلمة رواية البخاري كلامي ده أنها دو ده كما هذا لو يجب تشيكرو كي ذا تفاري وسلم أنا فانك ده رب كتنجي كتنجي كنت إيه إيه تأخيتنا كنغاني ولا أو wato kaga wannan nuna ya girma mawa cikin addinin musulmi da ka kalli musulmi a fuska ko ai za ka gane wanda yake kana tsammanin wannan ya girme وعن أبي أمامة سديد بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال دقابو أمامة يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يأتي إن أولى الناس بالله من بداهم بالصلاة ما في كسنة متاني دا الله جيني ولي فاري ومتاني سلم رواه أبو داود بإسناد جيد ورواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه imamu turmuzi ya rawaito shi daga abu umama Allah shi kare da gare shi sai da ya rasulullah an ce ya manzon Allah ar-rajulan yasqiyani ayyuhuma yabda'u bis-salam in mutum bi sun madu da juna wa zai riga wa zai fara wa dan uwansa sallama qala awlahuma billahi ta'ala yace wanda ya fi dan uwansa kusanci da Allah shi zai wa dan uwansa sallama ma'ana wanda yake son ya zama shi ya fi kusa da Allah shi ya kamata ya riga kaga a nan gurin ko kai ne ka fito daga gida sai ka samu mai gadin ka ko ka taho direba ka ya taho in kana son ka kusanci da Allah sai ka yi sai ka yi maka da gadin sallah to wannan ya fi to kaga an gurin ba mu ba mu cewa ni babba ne kawai da na zoje dai in gyara murya sai da ake barka da fitowa wannan قال الترمذي حديث حسن صحيح الترمذي حديث حسن صحيح ومن لم يكن هذا Allah ya kawo lada wanda muka yi kuma kuma Allah ya yi inda aka zo Allah ya zafi da anta a tsakkurka wa kuma da yi